والشمس وعلي اصلوها يوما ما كنتم تكفرون مالك na ce malam tun ka je gidan liman ka dawo ban ci ka ce mun komai ba eh wato ai kin san rayuwa shi abin ba a so a fara ainihin yaya ta shi har sai ya tabbata cikin ba. to ani a magana aure nake jin ana faɗar haka ainihin na gaya miki zan je ne yi magana da shi ainihin gabatar masa da uzuri na da je kuma sai ainihin zaton ya baddala mm. eh. malam lamarin ka kone gaskiya a ciki kamar yaya na faɗa miki liman mutumi na ne wanda ina matuƙar rainin kimarsa ba zan ainihin yi masa tawaye ba ko in butule wa al'amuransa kuma wani abin mamaki a yayin da na ainihin isa gidansa sai aka tare ni da abin da ba shi na zata ba ka ce abinci aka kawo maka mai rai da mutum a na ga abin alkhairi a gidan nan wani kuwa eh. domin da na ce sai aka ainihin turo ita yarinya ba da shi muka fara ainihin harbawa ita yarinya aka turo kuma na yanta masha Allah yarinya mai da'a mai nagarta ga ta doguwa a yi fara <laughs> alhamdulillah wai malam me kake nufi kenan ni kenan ba mai da'a wace ba mai nagarta wace kenan ba ina nufin haka ba ke ma yadda ta ki da'a inna lillahi malam ba za ka manta ba ba zan manta abin da kai min a cikin gidan nan ba akan matar da ka auro wai kina nufin musulma ita ba ai wannan ko ɗaya ba su haɗa layi da musulma ba musulma na fahimce ta a baibai kuma in kin kula musulma ita ko a lokacin a bai zama ranar aure ta wannan kuma kin ga yarinya ce karama ni ainihin tarbiyyance ta in ɗora ta a turbar da nake so mu zauna da ita baki da damu ba da ita insha Allah malam baka san mata ba baka san mata ba kamar ni bara a tukice ban san mata ba ka sani ba mala tun daga